Music at 360house.com.ng Hayyar rana, wata waziru kuke ji rana. Kula kabali shi ne ya zane, idan kin kabar ni wace za ta so ne abin zai zana na ganki a soke na ɗauka a ba ta binki menakin kan buri ni za baki muje je gun mama na za na nuna ki ga yan uwa an muna kama da ni da ke wuce misali Ina san da ba komai ne ba so ne dalili inda za mu kauce yan zamba ko masu kulle mu zamto kamar hanta da jini soyayyar mu ta zama kainuwa ya Allah ta zama kainuwa in daɗi nake ji idan kika ce in zo da ke za mu zauna ka aje wannan waza ya hana ka kai dauka sirri na so kauna wannan a sa kwai doka shi bai waso yarda shi ne ke sa a gane ka samu ka lalata dan so ne ka ke sa kai duwa ce baki sona sai dai idan babu raina rana da iska muna nan keke shiga na. kin san idan yanzu baki ba yar da zan baiwa kauna sai in zamto kamar kurma daban kulle kowa idan babu ke kin san kamar babu ne ne daɗin rayuwa ta kamar sai da na sanya a rai Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay, okay.